العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درهنا جمعة للشدة لغة جمعة الآخرة هجرة بلوئر الهدو da arba'in da hudu wanda ya dace da daren talatin ga watan disamba kanun na farko 2022 Allah maraukakin sarki ya ba mu ikon haɗuwa, wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na ikon mubaran a littafin bidadul mustahid wa nihayatul muktasib da kuma littafin mu na atamilul islam yau karatunmu cikin bidaya zai fara daga albabun rabi' bismillahir rahmanir rahim babi na hudu fi sifati hadhihi at-tahara game da sifar wannan ɗahara ta taimama ya sifar ta yake ya ake yin wa amma sifatu hadhihi ɗahara amma sifar wannan ɗahara fa yata'allaqu biha thalathu masaila akwai matsaloli uku da ke rataye da ita fiye sunay qara'id hadha al-bab wannan matsaloli guda uku su ne ƙa'idojin wannan babu ko su ne binshiƙan wannan babu almatsalatul ula matsala ta farko cikin matsaloli uku ikhtalafal fuqaha maluma suku sun yi saɓani fi haddil aidi wato game da iyakar hannaye da aka ce a shafa a shafa a shafa ina ne daga ina ne zuwa ina allati amara Allah bi masfiha hannayen da Allah ya yi nufin ba su a shafe su fitta yammami cikin taimama bi qawlihi cikin fadarsa famsahu bi wujuhikum wato ku shafi ku? wa aidiyakum da kuma hannayenku minhu daga wannan bigire da kuka taba ko daga wannan ƙasa da kuka sanya hannayenku kuka buge ta ko kuka taba ta sau da aka ce aidikun din nan daga ina zuwa ina ake nufi na hannu nan an yi saɓani ala arba'ati a kwalin a bisa zan tuttuka guda hudu القول الأول زنشين فرقه أن الهد الواجب في ذلك هو الهد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق وهو مشهور المذهب زنشين فرقه هنا wato واتو إياك نواجبي واتو iya inda za a shafa a matsayin tilas a matsayin wajibi to shi ne alhaddul wajib wannan iyaka na wajibi bi ainihi shi kansa wanda yake filozofi cikin alwala kusa inda yake wajibi a wanke na hannaye alwala shi ne zuwa gwiwar hannu daga tafin hannu ko daga yatsu zuwa gwiwar hannu ko? to kauli na farko ko masaba na farko yana cewa kamar yadda yake alwala wato wanki zuwa gowar hannu ke zama wajibi haka nan ma a shafar taimama shafa zuwa gwiwar hannu ke zama wajibi <clears throat> shi ne wa ilal marafi shi ne zuwa gwiwowin hannu wannan kauli wa huwa mashhurul mazhabi shi ne mashhuri na mazhaba idan ibn rushd ya ce na mashabar nan wadda nufin mashabar malikiya abinda yake a mashhurin mashabar malikiya shine shafan hannu zuwa gwiwar hannu a taimama wabihi ƙara fuqaha'ul amsar da wannan zance ne ko da wannan magana ne ko da wannan masaba ne maluman garuruwan musulmi su masu karɓa wato jamhuri su ma masabar su kenan abinda ke wajibi shine a shafa zuwa har gwiwar kanu walƙaunin tsani magana ta biyu annal farba huwa masul kafi faƙaf abinda ke wajibi ko farilla shine shafan kaf wato tafin hannu kawai ce hannun zuwa kuyi zuwa zuwa nan ko zuwa mai wuyan hannu ake ce to shafan tafin hannu kawai shine wajibi abinda ya wuce wannan ba wajibi ba ne, ta sahabbi ne kenan ƙara alu zahir wa alu الحديث wannan da wannan magana ne alu zahir suka faɗa to wannan in ce maganar alu zahir da kuma alu hadis maluman hadis su ma masabar su kenan abin da ke wajibi shine shafan menene eh, alkaf kafin hannu kenan kafin hannu yawo wal qawl thalith magana ta uku ita ce al istihbabu ila al mirfiqaini wal fardu al kaffari mustahabbi dai a shafa har zuwa gwiwar hannu amma abin da ke farilla shi ne mai gwiwa abin nan tafin hannu ko wuyan hannu Wata kama alul zahir da alul hadis su ba ta karawa ba magana ma mustahabbi a wuce zuwa gwiwar hannu an zo shafa kawai a shafi fuska sannan a shafi tafin hannu kawai shi ke zuwa wuyan hannu wa huwa marwiyun an malikin ita ma wannan fatawa ta kauli na uku din nan akwai eh, abin nan imam malik ya taba bada irin wannan fatawa yana tana daga cikin fatawoyin imam malik wal qawlu rabi qawli na hudu shine an al farba ila al manakib shafan sai an kai kafa kafa an fahimta sai an kai daga abin nan sai an kai dai ka faɗa nan don nan ne iya hannu ke haka ce wa aidikum don alyadu daga yatsu zuwa nan ne yadu to saboda haka har sai duk sai an shafa ko ina haka wa huwa shadun ibn rushe yace wannan magana shaz magana ce wacce take shaz rubiya ne zuhuri an ruwaito wannan fatawa daga muhammadu ibn shihab az-zuhri ɗaya daga cikin manyan eh, maluma manyan maluman tabi'a wa muhammadu ibn salama da kuma muhammad dan salama wato bisa tattiki shine ga yadda maganar ganin maluman masabobin nan guda hudu suka ce malikiya masabar malikiya ta ce shafan fuska a taimama da kuma shafan hannaye zuwa wuyar hannu masabar maliki shi ne da, an bayyanta wannan shi ne abinda masaba ta tabbata a kai amma shafa zuwa gwiwar hannu shi kuma suna ne saboda haka suna shafa zuwa gwiwar hannu tare da bambanta zuwa wuyan hannu farilla zuwa kuma gwiwar hannu menene sunna wannan shine masabar maliki hanafiya su kuma suka ce ah, shafan fuska ta ba wannan nawa ba kilafi a kansa da shafan hannaye zuwa gwiwar hannu rukuni ne tilas ne hanafiya kenan kun ga masabar malikiya zuwa wuyan hannu shi ne farilla amma kuma suna shafa har zuwa gwiwa a matsayin mai sunna amma wurin a masabar hanafiya dole a yi shafar har zuwa ina har zuwa gwiwar hannu shafiya su ma kusan hanafiya ne domin zuma sun ce shafan hannaye har zuwa gwiwar hannu kuma a tabbatar an shafi ko'ina kila masu fi hannafiyar zanen alawajin isti'a a shafa ba wayan an taɓa wani wuri ba a taɓa wani wuri ba shi kenan ya ita hannafiya su ba sa sharɗanta wannan a ce sai an shafa ko'ina an fahimta a dai shafi'iyya su suna cewa sai an shafa ko ina da ina har zuwa gwiwar hannu kuma wannan rukuni ne tilas a yi inda ta yi umarci hanabila sun tafi akan cewa shafan hannaye zuwa idon ta zuwa wuyan hannu farilla ce kenan ka iya cewa martabar hanafiya da martabar shafi'iyya dole ne shafa ta kai gwiwar hannu in ba haka wata yamama ba ta yi ba shafi'iyya sun fi tsanantawa a tabbatar shafan baya a shafi wani wuri bai sha wani wuri bai sha ba a shafa ba ko ina sai an shafa sai an sami sai an fahimta ta iya cewa malikiya da hanabila duka martabar su tsaya a nan abinda ke farilla shine shafa zuwa ina zuwa wuyan hannu illa dai su malikiya suka hada har da gwiwar hannu zuwa a kan mai a matsayin suna wadu yawa wannan dai shi ne ke rubuce a cikin littattafansu ta idan mun fahimci wannan sai mu dawo kan ne dalilin da ya sa aka samu wannan filafi hmm? me ya sa aka samu wannan filafi wasu suna cewa sai an kai gwiwar hannu wasu suna cewa iya wuyan hannu ya isa wasu ma suka ce har sai an kai kafa a kan a ruwaito wannan daga ibnu muhammad ibn shahab zuhuri da kuma abin nan ibnu salama muhammad ibn salama والسبب في اختلافهم sababi cikin wannan saɓani su shi ne ishtiraku ishtiraku smuliyar fi lisanin al'am kasancewan ismin dinnan na yad ismi ne mustarak wanda ke ɗauke da ma'anar tarayya ismul yad yana haɗawa zuwa daga yatsu zuwa eh, wuyan hannu sunan sayar. an fahimta daga yadu zuwa abin daga yatsu zuwa gwiwar hannu shi ma sunansa yadu daga yatsu zuwa kafaɗa shi ma mai sunansa sunansa duka yadu to da Allah ya tashi magana ya ce wamsahu bi ru'usikum ay eh, wamsahu bi wujuhikum wa aydikum bai ce ila al-ku'aini ba bai ce ila al-mirfiqaini ba bai ce ila al-mankibaini ba sai ce wa aydikum kawai ya shi kenan aydikum yantaliqu ala ne على الكف فقط وأندلقوا إلى المرفق أين أندلقوا إلى المنكبية وهذا وانا لقيتكين دليل إن دا يسعى كثام خلافي نا معلوم أقو مجتهدي أنا وذلك أن اليد في كلام العرب دليل يقوشيني اليد أما قنا اللا رباوة يقال على ثلاثة معاني أنا أكيرا ana faɗansa da nufin ma'anin nuka guda uku alal kasu faɗa kafin hannu kawai ana sunansa ne ana kiransa yadda wawa a zaharuwa shi ya ji ma fita fili idan aka ce yadda a ce ana nufin menene tafin hannu kawai wawa sharu a imalan an fi amfani da wannan da an ce yadda kawai aka yi shiru to an nufin tafin hannu kawai wa ya da kasti wa zira har yanzu ana kiran yadu a nufin menene alkafu wa zira da tafin hannu da zira'i duka wai ya kwada alkafu wa sa'idi har yanzu ana kiran tafin hannu sannan ana kiran hannu a nufin alkafu wa sa'idi a sa'id shi ne nan wannan an fahimta nan kan ba shi ne goya hannu ba nan shi ne sa'id nan kuma shine abu dantse ko abin da hausa su kira dantse me ya suna wannan da hausa to singalli to ana nufin singalli na wannan shine dalili na farko da yasa aka samu wannan khilafi wasababu tsani dalili na biyu shine ikhtilafu al-athar fi dalika sabawar hadisai ma cikin wannan babi sabawar ruwayoyi ko lafuzan hadisi cikin eh, wannan babi na taimu an hadisa ko ammar haka ne cewa hadisin ammar nan da aka sani mashuri da imam muslim ya rawaito da wasunsa wanda Ammar yake gaya wa Umar bayan an masa fatawa kan ina za a shafa yake cewa Umar to ka manta ne ni lokaci muna cikin tafiya taimama ta kama mu kai kai kaza ni na ita ma eh, birgima a ƙasa da muka zo wurin annabi annabi ya gaya mana kaza kaza wannan dai hadisin ke bangaren hadisin ne wannan ibn rushd ya kawo أن حديث عمار المشهورة سوى حديث عمار شهر الرمنا وند فيه من طرفه الثابتة وتابين الرسيكين سامرة جوز بانجرين tabbatacce kuma wannan ruwaya tabbatacciya annabi ya ce ya ce sahabbai ko ya ce shi abuzar ne ko amma rubin ya tsazance inna ma ka an tadriba bi yadika ai ya ishe ka ka buga da hannunka wato ka bugi kasa da hannunka summa tanfuku fiha sannan kuma ka shishare duk wani abin da zai iya cutar da idanunka ko wani abu na abin da hannunka ya taba na sun summa ko summa tanfuka summa tamsa sannan sai ka shafa biya da hannun naka waje haka wa kaffaika fuskarka da tafin hannun da tafin hannun tafin hannun ka biyu waje haka fuskarka wa kaffaika da tafin tafin hannayen ka biyu kun ganan tafin abinda annabi ya ce kenan ai ya ishe ka kawai ka bugi ƙasa da hannunka sannan ka karkaɗe hannun daga nan sai ka shafi fuskarka da hannun da kuma ka shafi tafukukan hannayenka biyu da da hannu ko wa warada fi babu turuqihi ya zo cikin sashin hanyoyin wannan hadisi na Ammar annahu ƙara alaihi salatu wassalam annabi Sallam ya ce wa an tamsaha bi yadayka ila al-mirfaqayn kuma ka shafa da hannayenka biyu zuwa gwiwowin hannayenka guda biyu wadi na jin wannan ruwa ne wurin bazar kawai na ganta a musnad na bazar wannan lafazin waruwa ya yi har yanzu an ruwaito an ibn umar daga abdullahi dan umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammum ita tayammum barbatani bugu biyu ake yi wa kasa bugu biyu ne barbatun lil waji bugu daya saboda shafan fuska wa barbatun lil yadayn ila al-mirfiqayn bugu daya kuma saboda hannaye biyu zuwa gwiwar hannu biyu shi wani hadisi ba ife ne ko bilittifak dara kut ne da hakim da ne sun ruwaito shi amma hadisi ne ba a magana to sannan kamar yadda za mu gani a wannan hadisi na ammar din akwai inda sai a karatunmu na gaba za mu abin nan inda yake cewa ta yammam na ma'arfa sallam fa masana bi wujuhina mun yi taimama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka sha muka sha mu wa aidiyana da hannayenmu ilal manakibi zuwa har kafadu to duk da dai kowanne akwai amsar da za a iya bayarwa a kansu amma dai wa'annan a sa kasancewan ga irin yadda suke kuka ji su wannan shi ya kawo har wasu suke cewa dole sai an kai gwiwar hannu wasu ma suna cewa a kai har kafaɗa wasu kuma suka ce a tafin hannu kawai yake an fahimta amma na tafin hannu shi ne fi ƙarfi don shi ne wannan ruwa ya mafi ƙarfi a nan ina ma ya fi ka ko an ruwa biya dika sun ma tamfuka ha? sun ma tamsa biha waje haka wa kaffai ce masabar malikiya da masabar hanabila sun fi ƙarfi a nan domin annabi ya ce hakan ya ishe ka da wannan ita wannan ruwayar wa an tamta biya da ta almasu tsaini ban samu wanda ya ce zaifi ya bace ko abin nan ne ko ban tsaye na bincike isnadin ba inda za ta inganta bai wuce a ce ta hanyar mustahabbi ne kamar da malikiya suke cewa ka kai har gwiwar hannu ya yi kyau in kai haka amma dai farilla shi ne iya wuyan hannu muna iya tsayuwa nan ku ina alkalami za mu tashi wa ruya ko نعم ya na'am mu karatunmu daga shafin 27 za mu tashi wa amma miyarul watsiyya ku hammam mi'iyar ma'auni hmm? almiyar ma'auni ko skeli ko mezani duka ne da hausa aka ce mezani ana fahimta ma'auni ce yaya ya nufin ko a ce da ingilishi standard ko criteria zai mai zani criteria wato ma'auni na waƙi mai ne waƙi muka ce na haƙiƙa ke reality ko realism reality da ingilishi ko realism abun da yake hakika waƙiya a wato a harkokin cinikin musulunci kasuwanci na musulunci dole yana bukatun reality ba za a gina kasuwanci a kan ne, ba a kan cacifar hmm? ba za a gina harkar kasuwanci a kan cacifar yake ne ko cacifar ɗin ko a kan harsashe kawai calculation akan harsashi ko ko shati da shafi faɗi shati faɗi shati faɗi harsashi shati faɗi harsashi speculation ko to ba za a gina harkar kasuwanci na musulunci akan harfashe ba sai ya muna nufin harsashin abu game shi ne a gina kasuwa kan nan sai aka abin da yake reality aka abin da yake reality wadi saboda haka miyarul iya wato criterion na eh, abin nan na iya na reality criterion reality ko reality dole ne a lura da shi a harkar kasuwanci na musulunci sabani kasuwanci da ake yi wanda a gina shi akan jari hujji harkokin kasuwanci na jari hujji harkokin kasuwanci na abin da ake a ra'ar somaliya amma mai yaro watsa amma mizani na waƙi fa'in na fiye tafawutan tabiran a cikinsa akwai bambanci da yawa tabiran da mai girma bayan tamwilin islami tsakanin islamic finance wa a tamwilin taflidi da kuma conventional finance akwai bambanci tsakanin islamic finance da conventional finance ko tsakanin kasuwanci na musulunci da kuma kasuwanci irin na jari hujja da rika cewa na jari hujja wato wanda a shi ne ake yin ba yake gudana a duniya ka falƙiƙa'ul mali wato ɓangare na harkar dukiya bangare na dukiya iliktisadin ra'asimali al-mu'asir a cikin kasuwanci na ra'asimali muka ce ne abin nan mai suna ta jari hujja yau a cikin kasuwanci na jari hujja na zamani da muke ciki yanzu la ya kan mu abadan bi mabda ilwaƙi baya damuwa abadan da aƙida ko mabda'i na realism na reality idan abubuwansa yakan gina shi ne kan calculation kan takasuna, kan hasashe kan shatiba hmm? wannan shi ne gaskiyar lamari shi ya sa ma a misalai suke cewa The calculation on crisis is the atom of the stock market. Shi speculation, hasashe, kusan shi ne ruhi ko ƙashin bayan wato harkar kasuwanci ta abin stock market kamar hannun jari harkar kasuwanci na hannayen jari kamar yadda yake da aka ce interest kusan shi ne kashin baya na harkar banki har sai banki ba wani banki da za a ce banki kuma ba interest ai kamar ba banki ne to shi ma'ana harkar kasuwanci na hannayen jari abinda ake ce masu stock market shi ma asan ɗinsa ko kashin bayansa ko ruhinsa shi ne speculation wannan shashi faɗi ai ta yada maganganun shashi faɗi na wane ne kaza da da wannan da wannan za a yi ta gine-gine a wani kamfani a tsora maka kuɗi ai wane ne wani zai yanka ƙarya ya ce yana da dukiya kaza kaza domin ya samu sauƙin bashi wane ne samu kuɗin bashi banki kuɗin bashi wane ne duk da haka kusan kasuwancin zamani kenan a yanzu ya suke cewa speculation on prices in the essence of the stock market the same as interest is the essence of the commercial bank business haka abu yi in dai a wannan tsari ne to ba ka riba population da harkar hannun jari kasuwanci da jari kamar yadda ba ka riba conventional bank da harkar interest wanda kuma dukansu sun saba musulunci musulunci ba ya gina kasuwancinsa a kan wani wadu? yawo lokaci أها أها مكتف الكلاء المالي في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر لا يهتم أبدا بمبدأ الواقعية باروان tsarin كاسون تنجاري هجا باروان ba أكيدا واقعية لأنه تحول إلى اعتبار المضاربة على الأفكار دومين شي كاتوان شينا نا نا نا نا جاري هجة كسان يا كوما تحول يا كوما إلى اعتبار المضاربة زوا توكا مضاربة واتو مضاربة أنا مثل Uh, uh, shi ne speculation shi ne shashi faɗi halal as'ar wato shi ne najin magashin ya fasa mana shi ilatibarin mubaraba da halal as'ar wato yin mubaraba yin yada jita-jita a hamma a nasirar aswatul ilmali ya ɗauke shi ya mai da shi a matsayin shi ne mafi muhimmancin al'amura da suka shafi kasuwanni na harkar kuɗi na hada-hadar kuɗi izina yubihu kasiran min al-mu'amala da gairar watsiya domin shi wannan kasuwanci na jari hujja yana halartar da dayawa yawa daga cikin mu'amaloli wanda suke gairar watsiya ba na waƙi ba مثل المضاربات تمر شي وانا سباكليشن انك هنا آه، على الاسعار المستقبلية كم آه، فراشي دا اكي غني ننجبا انا اي مضاربة كم هو اي واني ابي اللي اكي كيران سا آه، بيتنك او بيت ما caca da take da alaƙa da ja'in ja akwai caca haka da wanda an sa katuna ana ta abin da wanda ya gugana wanda ya ɗauki wannan kaza kaza akwai kuma da za mu ce idan tim ɗin ajanci na suka yi nasara to za ka ba ni miliyan ɗari kuma na brazil ne ne kuma zan baka miliyan ɗari kaga wannan ja'in jami yawa shi betin ne caca ce amma ba caca ce suke ɗaukan kamar wani bidari da ke tsakanin ɓangarori shi wannan a musulunci idan akwai gina musulunci kamar da inda qayyim yake faɗa cikin littafinsa alfurusiya. yana da asali an fahimta idan akwai yau da kai kamar yadda abubakar ya yi murahana da kafirin makka mashirkan makka kan yaƙi da ke tsakanin daular bezantawa da daular ta kiristoci da kuma daular farisawa ta majusawa suka sa abubakar ya sa kuɗi akan cewa su daular bezantawa su za su ci nasara domin su suka fi kusa da musulmi kuma ƙarshe aka samu wannan nasara kaga wannan murahana ce betin ne amma saboda karfafa musulunci eh? ko wani yanzu yana magana sihiri yana kokari ya fatar da mutane ka ce kari ake in ka ci nasara to ni zan ba ka dubu kaza kai kuma an ka faɗi ka bani dubu kaza wannan ce da maluma mu suke cewa eh, zahirin ta ce amma don a tabbatar da gaskiya ta halatta saboda an yi ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a tun a lokacin da ake makka tsakanin mushrikai da da musulmi karkashin jagorancin abubakar kuma ba hana amma an yi ta ne kawai saboda neman kuɗi haka to wannan ta haram kun fahimci ba ne kun fahimci hmm. na ta مثل إلى الأسئلة المستقبلية ولكن إيران ستيوتشف أنا إصلاح لنا لو إن أنك صنزامني هنا هنا إنجالي ونظن أكتب فيوتشف ونظن أكتب والاختيارات أبين أكيران سأوبشن su an karatun baya mun yi bayaninsa wata dawulil mu'ashirat abinda ake kiransa abin nan trading indices trading indices wal qudi da abinda ake kiransa al-uqud ala al-furuq CSD wanda yake nufin yana da contract for the difference su wannan duka mustalahai ne na su wannan kasuwannin hannun jari sun aka ambata sun san eh, ya suke amma duka waɗannan asali duk ana gina su ne akan wannan shashi faɗi ba a bisa tsarin musulunci ko shafi faɗi ko shafi faɗi da kuma abin da ake kira almurahatu alal ala furuqil asar al umlat murahat din shine muka ce wanda muka ce chatacce ta ja'in da in abu kaza yi na ci ka ko kuma kaza ne kai kuma ka ci ne wannan wanda ake kiransa uh, ala a furuqil asar al umla, akan bambancin wato farashi na kudaden duniya umla kudin kasa kama aka tambayi ka yanzu ma hi al'umlatun najeriya sai ka ce al'umlatun najeriya hiya naira ma hi al'umlatun birtaniya ka ce hiya eh, menene eh, aljinaikul israelini ai ba pound ne kawai ake cewa talin pound eh, الجنيف الإسرائيلي شين إسرائيلي محمد فهذا كما أملة أمريكا نا يونايتد ستيتس كنا ذاك تيم دولة كو داو تو حق أملة السعودية ريال مثالي أملة إيران ريال مثالي أملة قطر عمان ريال تقول كل كل ريال ريال وغيرها من عقود المضاربات المهضة لكم ثورة تدين kulle-kullen ciniki wanda ake gina su akan shatifati akan speculation falkitsawul mali a ra'atun mali wato ɓangaren dukiya ta jari hujja ta hawwala ila ƙitsayin mubarabatin ya koma zuwa ga ɓangaren caca kawai kusan ɓangaren caca mubarabatin la hadda lahu an yartabida bi suqi haqiqiya baya bukatan ma ya zama tana da wata alaƙa da harkar kasuwanci ta hakika kike da kike duk akan wayannan dabaru ake tafiya rana ɗaya ka ji wani ya mallaki biliyoyi ya yi riban biliyoyi gobe kuma ka ji ya yi asarar biliyoyin gaba islami a lokacin da kuma kasuwanci islamic financing a lokacin da da shi kuma yake ta karfafawa ala mabda'i tamalluki akan aqidar mallaka ka asatin a matsayin shi ne matsayin wani ginshiki da nashidin rufi na samar da riba ga mutum au ziyar da tamwiliya ko kuma karin harkar jarin sa kasuwanci to bari mu tsaya nan ko eh shawara za a ba a kan magana da su halin da ake cikin yanzu halin da ake cikin yanzu a kan me ba su na karanta a jiki eh me aka ce makarantun zari ofishin wani tsara su makaranta eh kuma abun da ta dawo idan wannan ya fita wannan wannan da ta dawo ba da ta zai yi kuɗi ana kan hmm. yi So, hmm. ba kuma hali yanzu za a yi magana da ƙara ƙara cikin jami'in kuɗi yanzu misali kamar da wani ba da labari jami'an kuɗi sun san dubu tamanin da wani abu da kuma dubu tamanin da wani student sannan hmm. yawancin jami'in suna da ƙara kuɗi kamar da irin wannan lamari menene mahangar shari'a a kai da musulmai za su suna da ƙoƙari makamanci wannan abubuwa daga cikin da amali yake yi wahala da kuma. Kai da ba haka rayuwa take ba. babu wani mutawa ai dama haka abin yake ka duba shekaru 20 da suka wuce da ake biyan kudin makaranta ya haka yake daga makarantar da mata karama eh, sai dai dama duk wani an saka taso dole ne a yi kuka kansu don tafiyar da bukatun jami'o'in da sauransu ai dama an shafa ya cewa abin ba zai yi ba zai yi ba dole sai an samu wannan ƙari sai an samu ƙara kuɗi babu shakka dai akwai wahalhalu na jin har gana ma sun dan fara zanga-zanga fuskan wannan gayin kuɗi na jami'o'i. su ma kuma najeriya dole ne eh, ba kuma su kaɗai ba yanzu ka duba duk abubuwan ai shi kasan adam dai kawai lokaci kansa ne kawai sani inda dai abin nasa yanzu ko maganar fetur da ake ta abin nan duk da wannan Ka sa akwai subsidy din nan dai akwai taimakon gwamnati sosai yanzu a cikin har yanzu ah. in ka kwatanta yadda mutanen birtaniya suke sayan fetur ko mutanen amerika za ga mu rahan banza muke sayan fetur a yanzu ka fahimci abin ko saudiya yana jin kwatanta mu da wuya a ce sun fi mu ko mun fi su tsadan fetur a yanzu duk da su manya ne wurin mallakar fetur in sun sun mallaki ninki ninki abin da muke da shi to saboda haka dai wannan rayuwa ce haka Eh, eh, bisa ga harkar a ilmance a ƙwarance wani abu ne wanda kusan dama rayuwar haka ake eh, yana da dalilansa wani lokaci akwai kurakurai wani lokaci kuma normal ne haka dama abin zai ka dan wahala ba dan saba haka din haka rayuwar ke wani lokaci Allah ya kawo dan sauki daidai gudu amma ba wai ni a fahimta ta ba wani abu ne sabo wanda dama ba zai faru ba ya ta faru ba kuma da a ci gaba ko kana da wani shawara ne ɗan zan gaban da aka ko na? a yi ba na su da kan dole manyan mu guda su magana ta faruwa eh. na siyasa duk ba wannan dama ana ta magana a yi kokari dai a sassauta a ɗan ƙara taimako yanzu ko fetur ina yana ce muku fetur reality shi ne fetur har yanzu gwamnatin najeriya tana kashe dubban biliyoyi domin taimakawa talakawa samu saukin fetur yasa duk da wannan tsadar nasa in kaje haka ake timogalin ɗinsa zuwa cameroon da central africa in za ka tafi cameroon da kana barin boda za ga cewa ana cika hukoki da galon da ko jiragen ruwa daga dole zuwa garwa ko ba wai kamarun ba kawai akwai na kamarun za a sauki a wuce central africa da wane ne domin faifin din ya fi arha ko yanzu da ake magana a nijar duk da suna da ba yawa ne da su ba sun samu faifin amma da haka faifin din najeriya ya fi nasu ya fi nasu ara sosai namu mai tsaron da muke ganin tsadar din nan ya fi musu araha su sayar su samu riba kuma da sauki ma idan har suka ce da faifin din za su yi amfani amma ka san mutan najeriya ba ga fahimtar wannan zanen tun da mu kasar mu siyasa shugabanni dai su ta kokari ci gaba da kokari amma dai kwararru sun san wannan abu dama normal ne haka zai rika faruwa duk da Allah kuma yana iya kawo sauki ta wasu bangarori wani lokaci ya samu sauki da ta abin nan amma dai ba wai wani bane kawai yanzu ya ganganci kawai ko wani saboda ke san sa ko wani abu ya sa haka ba gaskiya bane ina eh, kai mama aiwa ne tambayar ka shin fi ɗanu ya ayin ka ka abin nan ka taba hannayenka ka ta haka bugu ɗaya ma isa ka ga dama bugu ɗaya sai ka sha fuskar duka fuska daga nan kuma shi kenan kai haka ya haka shi kenan ko ba ta an yi isti'abi ba kamar da shafi'iya suka sharɗanta ko ta ina sai ya sai ka tabbatar ya sha to ba da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk